Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar Vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. Babu mai da ke VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki da babban asibitin ƙasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu dai. Masu sauraron mu za su so su je ƙarin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari. Vesco vagina fistula a turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon Alura allura ne idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayani da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwan yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma uh, mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fidda yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai ya warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum menene alamun wannan ciwo cutar? Alaman shi ne na farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda wanda shi ne yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro ya yi girma sosai ba ta iya haihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je aka asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwa da ta yi idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karni ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da in ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi a cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ka ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai ka ga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sayi ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitsari mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu ƙananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan ƙugunsu bai yi ƙwari ba suka mm. ɗauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa e mace za ta iya haihuwa yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abinda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas. To amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi. Saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gabjejiya da jiki kamar wanda ta kai shekara arba'in da biyar. To iri wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fit da ita. To yiri wannan koda normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata tafi da yaro. Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar? Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za yi ba nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama amma ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga aihuwa. idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai yi iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire kateta sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba domin ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon yoyon fitsari yake to iri wannan sai an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta shi ta za ta yi fitsari da kanta fitsarin ba zai ta yoyo da kan shi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalabo namu alamomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai aka mutum zai zama da wannan maneji ɗin fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba. Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti. Jan hankali da zan yi a nan ne. kada mu ɓoye abu da ke damu. Ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka iya shawara da shi na can ciki to ka neme ce wance kaza ko wani kaza kai na gani abu ban gane ba to daga nan ka fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama inda an fito da wuri da katita shi kadai ma yin karami ne zai zai zai da kanshi. Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. kasance duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuji